mai shekaru 20 mai fara'a ita ce mai yin ado a kwamin ɗin bande a yankin zandar sunanta zainabu lawali kuma tana da lakanin suna inna'am wannan aiki ta koyi shi ne a lokacin da take zuwa hutu a cikin mayan birane na kasar nijar ta ba da labarinta gaskiya na jima ina yi tun ina budurwa dai nake yin ta gaskiya na kusa shekara bakwai ko zuwa takwas ma da ke ina zuwa kwanje hutu ina gaggani yan uwana suna ta yi kawai ni dai daga nan da na gani ana yi ni ma ɗauko nake yi kuma ba kwalliya ba ce kaɗai nake hada lalle ma ina yi da ina yi wa ƙawaye na kuma daga baya na zo nake yi kaɗan kaɗan ina yi ina yi har na fara yi ma amare da masu jego. Duk da cewa tana shawar wannan aiki nata, amma duk da haka aiki ne da ke tattare da wahaloli, musamman ma tare da abokan ciniki a lokacin da take gudanar da aikin nata. A wani gurin gaskiya in naje ana tarairaya ta sosai, wani gurin ko in naje sai na yi ma a ce mini an ban kuɗin daga baya kuma ba a bani. Gaskiya suna karauta sosai in nazo su yi ta faɗa suna cewa wayya aka sai yanzu na zo ne. Ta dalilin wannan aiki na mai da mata kyaukyawa tana samun biyan bukatunta har ma kuma ta taimaka ma 'yan uwanta. Gaskiya masha Allah barakalla ina samun abubuwa sosai kuma ina ganin alkhairi gaskiya tana kawo taimako miji wani lokaci in ka ce ya baka bai baka ba wani lokacin kenan in dai kana da ba sai ka tsaya ba kana cewa ma miji bani bani. Zainabu tana kira ga mata da su nemi aikin yi domin sai da aikin yi ake samun wata walwala.